alaikum السلام rahmatullahi ورحمة الله mu da sake haduwa a wannan yammaci na wannan rana mai albarka ranar juma'a a yau 28 ga watan shawwal hijira 1436 wanda ya zo daidai da hudu ga watan 8 miladiya 2015 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka hukubatun min tarih wanda wannan shine darasi na 24 a cikin wannan littafi kuma wannan shine darasi na farko bayan hutun azumi da aka yi wanda muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓi abinda muka gabatar na ibada ya yafe mana abubuwan da muka aikata na kurakurai karatunmu na ƙarshe mun tsaya kan yadda aka zaɓi sayyidina usman allah ya ƙara masu yarda ya zama khalifa mun ji yadda sayyidina umar ya naɗa kwamiti na mutane shida waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar duniya yana mai yarda da su wanda dukkaninsu yardaddu ne a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikinsu ya ce a zaɓi khalifa mun ji yadda abdurrahman bin auf ya zaɓi sayyidina Usman ya zama khalifa bayan shawara da tattaunawa a tsakaninsu a yanzu insha Allah ta'ala za mu tashi akan almabahasu sani Usman ibn Affan radiyallahu anhu fi sudur wannan mabahasi na biyu malam zai mana magana akan waye Usman ibn Affan amma zai mana magana akan Usman bin Affan fi suturin cikin 'yan wasu layuka asatar satar shine layi sutur jam'i ne da haka zai mana magana kan sayyidina Usman cikin yan wasu layuka kaɗan ba buɗawa zai yi bayani dogo ba ko daki-daki ismuhu wa nasabuhu sunan shi da kuma nasaba shi an ce nasaba shi ne dangane cewa wani dan wani dan wani shi ake kira nasaba huwa usman ibn affan ibn al as ibn umayya ibn abd shams ibn abd munaf wa huwa yaltaqi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fi abdi munaf Usman ibn Affan shine Usman dan Affan dan Abil As Abil As dan Umayya Umayya kuma dan Abdishams Abdishams kuma dan munaf. wanda idan ka biyo danganan Annabi sallallahu alaihi wasallama za ga a cikin kakannin manzon Allah akwai Abdulmunaf to kaga sayyidina Usman annabi sallallahu alaihi wasallama suna haduwa ta wajen kakanni shine mala yace fa huwa yaltaqi ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi abdi nafil yana haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wajen kakansu abdi munaf kamar yadda idan muka idan ba manta ne ba a cikin danganin sayyidina Abu suna hadewa da manzon Allah wajen kakanni to haka sayyidina Usman da manzon Allah sallallahu alaihi sallama a wajen kakanni ummuhu mahaifiyar sayyidina usman ita ce arwa bintu quraiz ibn rabi'a sunanta arwa ya quraiz yar rabi'a kuma yadda nake iya tunawa ta musulunta wajaddatuhu kakarsa ita ce ummu hakim wannan kakarsa ta wajen uwa kenan wadda ta haifi mahaifiyarsa sunanta ummu hakim bintu abdul muttalibi ammatun nabi sallallahu alaihi wasallam a sunanta ummu hakim yar abdul muttalib gwangwan annabi sallallahu alaihi wasallam domin a ummu hakim da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam babansu daya balma suna cewa tagwaye ne ma'ana da ummu hakim da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama tagwaye ne amma nan magana ba ta da ƙarfi magana mai inganci dai baban su daya gidan su daya kun ga ta nan ma sai jina usman kenan yana da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallama kakarsa wadda ta haifi mahaifiyarsa gwagwan annabi ce sallallahu alaihi wasallama yar baban annabi ce sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ya shafi dangane shi to a nan a sabon bugu malam ya magana sifar sai jina usman ta halitta amma a wanda yake gurin ku babu ya ce kana usmanu jamilan sai jina usman kyakkyawa ne wa kana raba'a mutum ne tsaka tsakiya labil kasiri wa labil tsawin, ba dogo ba ba gajere ba in an ce raba'a wanda yake tsaka tsakiya shi ba za ka ce mai gajere ba ba kuma za ka ce mai dogo ba hassan alwajihi yana da kyakkyawar fuska raqiqal bashara yana da fata wadda ba mai kauri ba kabiran lihiya yana da gemu babba wani wasu jama'a zaga sun ce kassan lihiya gemun shi yana da yawa asmaran launi launin shi ba ja bane ka ba fari bane kau yana haɗu da jaje jaja kasirar sha'ar yana da gashi mai yawa ba'i da ma bainal manki baini yana da nisan tsakanin kafadu ma'ana mutum ne mai girma haka lahu jummatun asfala min uzunaihi yana da gashi har zuwa kunnuwansa wannan shine takaitaccen siba ta sayyidina usman laqabuhu wa kunyatu me laqabinsa be alkunyarsa luqiba bi zinnuraini an masa laqabi da ma'abocin haske guda biyu annur haske da haske biyu kenan li'annahu tazawwaja bintan nabi sallallahu alaihi wasallama ruqayya dan ya auri yar annabi sallallahu alaihi wasallama ruqayya falamma tuwfiyat da ta rasu tazawwaja ukhtaha ummu kulsum sai ya auri yar uwarta da ake kira ummu kulsum wanda yasa ake kiran shi ne? domin kamar yadda ɗaya daga cikin malamai ko ɗaya daga cikin magabata yake ambata ce ba a tarihi ba samu wanda ya auri 'ya'yan annabi guda biyu ba sai sai jina usman ya auri ruqayya bayan allah ya mata cikawa kuma ya auri ummu kulsum allah ya ya bashi wannan falala da daraja amma aka ɗaiɗaiku sai jina ali ya auri na fatima ai sai jina umar ya auri ummu kulsum yar fatima wanda jika ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama haka nan ga abul as wanda ya auri zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta haifa masa umama wanda umama din kuma daga baya sai jina aliyu ya auri a sai jina aliyu ya auri ta bar rasu wannan na fatima Allah ya kara mata yarda amma haka a samu guda biyu wannan sai jina usman ne ya samu wannan daraja din suka ce shi yasa ake ce mai nurai ne wasu kuma suka ce ana ce mai nurai ne saboda mutum ne mai kiyamar laili sai zamana kiyaman laili ɗin haske ne tsayuwa cikin dare ke sallah haske ne yana sa mutum ya samu haske ya yi kwarjini sannan kuma alkur'ani ma haske ne kamar yadda Allah ya sibata a alkur'ani to sai ake ce mai zin nurai ne ma abocin haske biyu ma'ana ga kiyaman laili ga karatun alkur'ani a tarihin shi za ga lokacin ma da aka zo za a kashe shi a cikin gida an same shi yana karatun alkur'ani to amma dai abin da ya fi shahara aka fi sani shine an kira shi zunnuraini saboda ya auri 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama guda biyu wa kunyatuhu alkunyarsa abu abdullah wa abu amrin suka ce a lokacin jahiliya ana mai alkunya da abu amr bayan ya musulunta sai ake mai alkunya da abu abdullah aslama qadiman ya musulunta da dadewa ala yadi abi ne siddiq a hannun sayyidina abi bakar a siddiq Allah ya kara masa yarda bayan jana abubakar ya shiga musulunci ya samu jana usman da yake abokinsa ne ya jaran mai da musulunci yana ce masa kai canka ya usman kai mutum ne mai hankali gaskiya ba za ta ɓuya gare ka ba waɗannan gumaka da ake bautawa wanda mutanen ka suke bauta ba duwatsu bane ba sa ji ba sa gani ba sa magana ba sa amfanarwa ba sa cutarwa ba haka bane sai jira Usman ya ce haka ne wallahi sai jira bakar ya ce to ga Muhammad ibn Abdullah Allah ya aiko shi da sako zuwa ga dukkan mutane gaba ɗaya. me zai ana kabe shi ka saurare shi ko za ka zo ka ji ka saurara ka ji me yake faɗa sai jira Usman ya ce zan zo da haka take. ya suka je wajen Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya ce masa ya Usman ka amsa kiran Allah ni Manzan Allah ne Allah ya aiko ni zuwa ga mutane gaba daya yace yana jin wannan magana sai mi kauyaye musulunta da aka yi imani da Allah da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wannan bayani yake cikin albidaya wa nihaya da haka sayyidina Usman ya musulunta ne ta hanyar da'awar sayyidina Abubakar as-Siddiq ya musulunta bayan ya haura shekara talatin da manzan Allah ya girme shi da shekara biyar kamar yadda malaman tarihi suka faɗa hajara ilal habasha ya yi hijira zuwa ga habasha sun mai ilal madina sannan ya hijira zuwa ga madina matan sai. a wannan kamar yadda muka sani a takaice malam yake babu ku nan bai ambata mana inda aka haife shi ba sayyidina usman an haife shi a garin makka bayan shekarar giwa da da shekara shida wasu suka ce da shekara biyar amma sun fi rinjawa da shekara shida kun ga akan haka ma manzo Allah ya ba shekara shida ne ya girme shi da shekara shida ya taso cikin kyawawan halaye da ɗabi'u mutum ne mai tsananin kunya kamar yadda hadisai suka gwada mutum ne mai kamewa bai da hayaniya kuma yana da kame harshe yana da kyawawan ɗabi'u baya cutar da mutane baya son hayaniya baya son faɗa baya son kakaci duk yana nisantar waɗannan abubuwa ɗin kamar yadda za mu zo mu gani a tarjamarsa saboda rashin son shi da faɗa yana ji yana gani aka shigo gidan shi aka kashe shi da dama manzan Allah ya ishara cewa hakan za ta faru saboda yadda ya zama ne yana da kunya yana da kyawawan halaye ƙurayshawa suke son shi har ma yawaye gari ana buga misali da shi idan mace ta ɗau jaririnta tana mai rawa a lokacin jahiliya cikin matan jahiliya sai ga tana cewa uhibbuka war rahmani hubba quraishin li usmana ina son ka ya kai ɗana ina rantsuwa da arrahman ina son ka ma'ana kai ɗana kamar yadda quraisha suke son sayyidina usman da haka mutum ne abin soyuwa gurin mutane ya tashi cikin mutanen da suke bauta wa gumaka amma dai malaman tarihi suna cewa shi ma bai bauta wa gumaka bai taba shan giya ba bai taba lalata ba bai taba zina ba zaka ji shi suna cewa ai sai jana aliyu shine kadai wanda cikin sahabbai bai taba sujada ga gunki ba suna lissafa wannan cikin falalarsa da darajar shi to sun manta a cikin sahabbai akwai wanda aka haifa cikin musulunci su lokacin da aka haife su ma gaba daya lokacin iyayen su din musulmai ne kamar abdullahi bin zubair Shi shine abinda shekul islam yake faɗa wanda ba su gane ba ko suke da son zuciya suke zage shi yana cewa akwai khasa'is akwai fada'il akwai abin da mutum yake banta da shi wanda duk cikin mutane ba wanda yake da wannan kamar yanzu yadda muka ce sai jana usman shi kadai ya auri 'ya'yan annabi biyu kun ga wannan ma'ana khasisa ce wani abu ne da yake banta da shi kamar yanzu sai jana abubakar as-siddiq shi kadai ya abokanci manzan Allah daga makka har madina suka hijira ba ni sahabi da ya tarayya da cikin wannan kaga wannan ko mutum ko ya ki ko ya so dole yadda wannan wani abu ne da sai jira abubakar in fara da bihi ya kaɗaita da shi wannan shi ake kira khisisa ko khasa'is a jam'i kenan to akwai kuma faza'il falala in ana magana falala wani zai iya tarayya da wani cikin falala ma'ana za a iya cewa abu kaza falalar wane ne kuma a samu ma wani cikin safe yana da irin wannan falalar idan ana magana auren yar annabi wanga ga mu ce falala ne annabi ya ɗauya ya ba mutum domin ai manzo Allah ce idza atakum man tarzawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu duk wanda kuka yadda da addinin sa da halayensa idan yazo ku bashi aure kenan manzo Allah ya nuna mana wanda ake ba aure wanda aka yadda da halayensa da addininsa, to in har manzo Allah ya dau yarsa ya aura wa mutum kaga kenan radiya bidinihi wa khuluqihi maza Allah ya yadda da addininsa da halayen shi ashe falala ne mutum ya auri yar annabi sai zama sayyidina aliyu ya aura kaga falala ce amma khasisa ce tashi a'a a usman ma ya aura kaga anan sun yi tarayya amma duk falala ce shekul islam yana cewa yawanci fada'il na sayyidina ali fada'il na shi zaka tarar akwai sabe da suke da irin wannan falala misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Aliyu bin Abi Talib ya faɗa dangane da Aliyu bin Abi Talib cewa gobe zan ba da tuta ga mutumin da yana son Allah da manzansa kuma manzan Allah da Allah suna son shi kaga wannan falala ce amma wannan falala ba khassa ce ga Ali bin Abi Talib ai manzan Allah ya kalli Mu'az ya ce ya Mu'az inni uhibbuka ya kai Mu'az ni ina son ka da haka idan kai sallah kada ka bari kada ka tashi baka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik mahallin shahid manzo Allah ya ce ni ina son ka kaga cewa yana son shi kamar yadda can ya faɗa ne ya ce Allah da manzansa suna son Aliyu to nan ma ga manzo Allah yana son sayyidina Usman duk wanda manzan Allah yake son shi to Allah ma yana son shi to irin wanda sai ana bambancewa wani sa'in zaka tarar cewa ai ta zakin mutum ko ai ta zakin mutane akan abin da yake ba haka yake ba ma'ana juya shi aka yi ko dai a yi tahrifin shi a juya maganar ko kuma a'a ba a gane shi ba ko kuma san zuciya duk wannan ana yi yanzu kwanan nan naji wani yana ta faɗa bada wai wai an yi hudu ba haramin Madina wai an cire sai jina Aliyu cikin khalifofi wai limami ya zo ya ce a Allah ya yarda da khalifofin nan guda uku Abubakar da Umar da Usman wai mai fassara ya fassara a haka a gidan rediyo haka daga jin wannan kowa ya san wanda ya san san zuciya ne da zalunci kuma akan haka aka ce Allah ya tsine wa shirai limamin harami wanda hudubobinsa ga sunan yana da hudubobi da yawa ɗaruruwa aje a ji mana me yake faɗa kaddara ma ya ce guda uku ai in ka ɗauko hudubobin ba za ka bincike a kuskure ne bare ma shi bai ce guda uku ba hudin ya faɗa mai fassara ne ya ce uku to ko da ma ya ce ai kuskure ne ko a zo a ce wai yanzu wai ahalin sunna sun daina wa iyalan manzan Allah salati wai misali ka duba littafin albani ya bude littafin shi wai bai yi wa alayen manzan Allah salati ba bayan a cikin sifar salatin nabi littafin albani fasali guda yi yana bayanin kala-kala da nau'ikan salatan da ake wa manzan Allah ya kawo salatan kowanne akwai ala a ciki har yazo yake da amsa akan wani zai iya cewa ya aka ce kamar sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim ana bi iyalan gidan annabi ibrahim sun fi iyalan gidan manzo Allah ne ya kawo maganganun malamai a cikin sifat salatin nabi kuma shekul albani ka saurari kansukan shi yana da kansuka da yawa dan yana cikin malaman da a sa'annin shi ne ba kowa yake da yawan kansukan shi ba don wani sa'in ko abinci ke ci ana ɗauka saboda yana cin abincin wani abu harka za ta zo ta ilimi zai ba da amsa ko za a bai tambaya ko zai yi wani bayani sai ga rikodin ake yi idan wani ake yi dauka ake yi idan ma'ana waya aka bugo masa da yake bata wani ana yin rikodin to kaji shi yana cikin ka'ida shi ma baya cewa sallallahu alaihi wa sallam sai dai ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma yau ba shi ake ta zagi saboda son zuciya to irin wannan yana nan da yawa to dole sai mun fahimci muna muna gane abubuwa muna bibiyar abubuwa yadda suke shine mu kauce wa fadawa abinda yake ba haka yake ba da haka sai jina aliyu bai taɓa bautar gunki ba wannan falala ce amma ba ba khasisa ba ce ko ba wani abu ne da yake banta da shi a cikin bai akwai masu wannan sai jina usman bai taɓa kisa ba bai taɓa zina ba bai taɓa bauta gunki kamar yadda suke ma'ana ambatowa a cikin sirar shi ba mutum ne da yake mai girma mai karamci ya musulunta kamar yadda muka faɗa tun da farko farko sai jina abubakar shi mai da awa ya karɓa addinin musulunci yana cikin waɗanda aka azabtar saboda Allah dan dalilin wannan ne ma yasa yi hijira zuwa Habasha wanda wannan hijira an yi ta ne saboda wahala da mushrikai suke ba sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yasa manzan Allah ya ce su yi hijira zuwa garin habasha suka yi jira, to sai jana usman yana cikin waɗanda suke wannan hijirar saboda guje a waccan wahala da kuma umarni na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin ma ya hijira tare da matarsa ruqayya yar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga baya da makka ya ci gaba da zama a makka ya ɗau wahala da duk cutar har lokacin da aka yi hijira zuwa madina sannan ya hijira ya koma madina da aka shi yana cikin sahabbai ashabul hijrataini wanda suke hijira kala biyu ga hijira zuwa habasha ga hijira zuwa madina haka ya tabbata kan imani da gaskiya har zuwa lokacin da aka zo a kashe shi kamar yadda za mu zo mu karanta a cikin wannan littafi da irin dalilai da aka dogara da su aka yi mai kisan gilla wanda wasu dalilan ba a fahimce su ba wasu kuma dalilan na ƙarya ne ba su tabbata ba azwajuhu matansa da ya aura a nan kamar yadda na sha faɗa mana cewa ana jero matan da mutum ya aura ne da wadda ya aura ya saki da wadda ya aura yana tare da ita ba wai ana nufin in an jero su ana nufin matan shi ne a lokaci guda ba ruqayya bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ruqayya yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ummu kulsum bintu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai fakhita bintu ghazwan sai kuma ummu amrin bintu jundub wannan kun ga ta shahara da alkunyar ta shi yasa aka kawo ta haka sai fatimatu bintul walid ibn abd shams sai ummul banini bintu bintu uyaina ummul banin bintul uyaina bintu uyaina sai ramla bintu shaybata bin rabi'a ramla yar shaiba yar rabi'a sai na'ila bintul farafisa wannan na'ila ita ce matan shi wadda lokacin da aka suna tare ma'ana ita ce matan da ta mai ta kaba waɗannan su ne matan da ya aura a rayuwarsa auladuhu ‘ya'yan shi azzukur ‘ya'yan shi maza abdullah abdullahi al'asgar khalid aban umar sa'id abdulmalik amru ambasa nawa kenan tara abdullah guda biyu akwai abdullah akwai abdullahi al kenan kana iya sa wa 'ya'yanka suna iri ɗaya ba laifi yawanci za ga 'ya'yan sabbi akwai abdurrahman abdurrahman al abdurrahman al da sauransu khalid aban wannan aban yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a zamanin shi umar kunga yana da ɗa mai suna umar wani yana da kyakkyawa alaka tsakanin shi da sayyidina umar sa'id abdul malik sai kuma amru sai ambasa sai ya'yan shi mata al'inas yana da maryam yana da ummu sa'idin yana da aisha yana da maryam ukura wata ce daban sannan yana da ummul bani guda nawa kenan guda biyar ga tara ga biyar in kada sha hudu wannan su ne adadin abin da yake da su na 'ya'ya sai malam ya ce mai hijiratu haka ne fadluhu bai ka hijira ba fadluhu yanzu malam zai mana bayanin wani abu daga cikin falalar jina usman an abdurrahman bin samura قال جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة هكذا فصبها في هجر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها وهو يقول ما در ابن عفان ما عمل بعد اليوم يردد ذلك مرارا an karbo daga abdurrahman bin samura ya ce ja a usman ibn affan ila annabi sallallahu alaihi wasallam usman ibn affan ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi dinari da dinari dubu dinari dubu yanzu nawa kenan eh rubu dinar nawa ne mafi karancin sadaki dubu bakwai da wani abu to dubu bakwai kama ɗauke shi dubu bakwai dubu bakwai sau hudu eh dubu ashirin da takwas shi ne dinari ɗaya tun da rubu dinar in ka kasa dinari hudu kenan ko shi ne rubu dinar to in ka ɗauke shi dubu bakwai to dubu bakwai sau hudu dubu ashirin da takwas to zai ka ce dubu ashirin da takwas sau dubu abin da ya kawo kenan fi sau bihi a tubarsa hina jahazan nabi sallallahu alaihi wasallama jaishal usra lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada rindinar da za ta je yakin tabuka al usra tsanani kenan jaishal usra rindinar tsanani ma'ana rindinar da ta tafi yaki a lokacin tsanani Allah madaukakin sarki ke cewa laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم to wannan usra shine wannan lokaci na yakin tabuka to lokacin da manzo Allah zai hada rinjinar abin da yasa kira lokacin lokacin tsanani saboda lokacin babu ga tsananin zafi ga kuma 'ya'yan itace sun na za a fara girbi kaga lokaci ne da kowa zai damu ya ga ya tattara amfanin shi kuma ga tsananin zafi da ake ga kuma tafiyar da nisa daga tsakanin madina zuwa tabuka akwai nisa ko a mota za ka je akwai nisa sai zamana za a je wannan yaƙi ɗin Maza Allah sallallahu alaihi sallama sai ne mu duk wanda yake da hali ya kawo wata riwaya maza Allah cewa zai haɗa wannan runduna yana da aljanna to nan ne sahabbai suka dinga kawo kowa yana ka abin da yake da hali sai ga jina Usman da rigar shi ya ɗebo dinari dubu da yana cikin masu arziki cikin sahabbai yana da wadata da ya zo fa sabbaha hijirin nabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zube a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana kamar ka ce akan cinyar annabi amma na fi hijirin nabi ana nufin a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama alal nabi sallallahu alaihi wasallama za Allah ya dinga juyawa masu arziki na hakika ko mu yanzu sai dai ka ji ana alƙawari za bayar in ana lancin da an gama kuma shikenan dama dai dan a faɗa ne kuma an faɗa shi kenan kuma ba za su bayar ba amma shi zai ji na usman ɗebo waye ya kawo da haka da ya ɗebo ya kawo zube manzan Allah ya juya ya juya ya kallibo ha yana juyawa wa huwa ya kulu manzan Allah na cewa ma darrabna affana ma amila a yau ibnu affan duk abin da ya aikata bayan yau ba zai cutar da shi ba ko me zai yi ba zai cutar da shi ba yuraddidu zalika mirara manzo Allah yana ta faɗar haka yana maimaita yana cewa ma darra min affana ma amila ba'da al-yawm ma darra affana ma amila ba'da al-yawm wannan hadisi kamar yadda malam ya nuna a ƙasa akhrajahu Ahmad fi al-Musnad Imam Ahmad ya fitar da shi cikin littafin sa al-Musnad juz'i na biyar shafi na 63 wa fihi kasir ibn abi kasir cikin sanadin hadisin akwai wani rawi da ake kira kasir ibn abi kasir maula abdurrahman ibn samura wa huwa majhulun majhuli ne gurin malaman hadisi sai malam ya ce wa qad hassanahu allamatul albani amma shekul albani ya hassana wannan hadisi ya ce hadisi ne hasan fi mishkatil masabih cikin littafin sa mishkatil masabih ga nambar hadisin nan 664 da haka wannan rawi majhul baya sa hadisin ya zama da'if wala Allah ya zo ta wata hanyar daban to wannan yana cikin falalar sayyidina Usman manzo Allah ya ba shi garanti cewa duk abin da ba zai cutar da shi ba amma ba wannan ba yana nufin ya je abin da ya ga dama ba a'a ana abin da manzo Allah yake nufi wannan aikin da yayi aiki ne da zai sa ya cika da imani ba zai mutu ba imani ba kun san yana cikin alamar karbuwar aiki na kwarai shine bayan ka yi shi aga kuma ka dore kana yi to ma'ana wannan sadaka da yi Allah ya karba kuma a dalilinta Allah ba zai tabar da shi ba shi yasa ba zai wani aiki ma da zai cutar da shi ba wai ana nufin ya je abin da ya ga dama ba shi yasa duk sahabban manzon Allah wanda aya ta nassanta Allah ya yarda da su wanda manzon Allah ya ba su aljanna ko wani abu to ko me da suka yi a rayuwarsu wannan abu malamai suna mai kallon abu ne da yake Allah ya yafe musu saboda Allah ya riga ya ba su lasisi na cewa yan aljanna ne to kaga tunda Allah ya ce yan aljanna ne to koda sun yi laifi a nan duniya Allah ya fi musu ma'ana Allah zai gafarta musu wannan laifi domin Allah yana gafarta kowane irin laifi in dai ba shirka aka mutu ana yi ba to da haka wannan yana nuna mana falala ta sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda kuma yana nuna mana falala ta ciyarwa saboda Allah ciyarwa saboda addinin Allah da irin yadda sahabbai suke bayarwa ana bai Musa al-Ash'ari kala an karbo daga abi Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yarda yace istabtaha Usman ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai jina Usman ya zo ya nemi a bude kofa ya shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shine istabtaha ma'ana ya ya nema a bude faƙala sai manzo Allah ya ce iftah lahu buɗe masa wa bashirhu bil janna kai mai bishara da aljanna ala balwa takunu da wata musiba da za ta kasance da wani bala'i da zai kasance manzo Allah ya ce a buɗe ya mai bishara da aljanna amma da wani abin da zai same shi wannan hadisi yana da tsawo a nan mala ya kama da shi a takaice yana cikin bukhari da muslim hadisi ne da abu musa al-ash'ari ya je ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga manzo Allah ya shiga wani lambu wani shinge sai ya je ce to shi kuma zai gadin kofa yana nan sai ga sai ya na Abubakar Siddiq yana zuwa ya ce je ka neman min izini gurin manzon Allah ya je ce sai ya na Abubakar yana kofa manzo Allah ya ce ka ce ya shigo kuma kai mai bushara da aljanna a ga sai ya na Abubakar ya shigo ana nan sai ga sai ya na Umar lokacin da sai jira bakar ya shigo ya samu manzan Allah a bakin rijiya ya zauna a kan gefenta ya zira kababinsa a ciki da ya zo shi ma sai ya zauna a gebe ya zira kababinsa a ciki sai ga sai jina umar shi ma da ya zo ya nemi izini aka ce a yi mai izini kuma a yi mai bushara da aljanna shi ma da ya shigo sai ya zo shi ma ya zauna kusa da sai jina abakar ya zira kababinsa cikin wannan rijiya can sai ga sai jina usman ya gaya yi manzo Allah sai manzo Allah ya ce a ce ya shigo a mai bushara da aljanna amma da wani abu da zai same shi aka yi mai bushara ana gaya mai ce wallahu musta'an ya shigo da ya zo bakin rijiya cika sai koma gefe shine ɗaya daga cikin magabata in ban manta ba alhassan albasri yake cewa wannan su ukun da suka yi a abinda na fassara shine yadda kamarinsu su zai kasance kuma su uku a guri ɗaya suke sai jana usman kun ga shi an binne shi a baki a to ce wannan zaman da suke kamar alama ce ta yadda suke tare haka su uku a duniya haka kuma za su kwanta a kabari kusa da juna su uku a tare a guri ɗaya sai jana usman wannan balwa ɗin za mu zo mu karanta ta a gaba musiba da ta same shi da yadda aka yi mai zanga-zanga da tawaye da yadda aka zo har gida aka yanka shi aka kashe shi to wannan ma yana nuna falalar sayyidina Usman cewa dan aljanna ne manzo Allah ya bashi aljanna ya bi bishara da aljanna ana Anas radiyallahu anhu qala an karwo daga Anas Allah ya kara masa yarda sa'idan nabi sallallahu alaihi wasallama uhudan manzo Allah ya hudu tsam uhud wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar wa Usman tare da shi da sayyidina Abubakar da Umar da Usman farajafa sai girgiza faƙala sai manzo Allah ce uskun uhud kai uhud ka daina motsi ka tabbata guri ɗaya falaisa alaika illa nabiyun ba wanda yake kanka sai annabi wa siddiq da siddiqi wa shahidan da shahidai guda biyu su ne jina umar da jina usman wannan hadisi shi ma yana gwada jina umar da jina usman shahada za su yi, tun ma suna rayu manzon Allah ya gaya musu haka kamar yadda muka sha yin bayani ba mamaki dan dutse yayi girgiza Allah ya tabbatar mana da waɗannan abuwa da suke kewaye da mu suna da irada can cikin suratul kahab lokacin da annabi Musa da annabi Khadir suka zo wani gari suka nemi a a ba su masauki ba a ba su ba da suka zo bita garin fa wajada jidaran ko yuridu an yaqadda kaga Allah ya ce fa wajada jidaran yuridu kaga yana da irada kenan yuridu an yanqadda da ka waɗannan abuwa sannan ga aya alqur'ani Allah ya gaya mana babu abin da baya tasbihi to da ka nan ba mamaki Uhud ya motsa sannan manzo Allah ya tabbatar mana da shi dutsen Uhud ma yana da wani abu daban da ya bambanta da dutsen da suke dutsen da suke cikin garin Madina shine shi dutsi ne da yake san muminai kuma muminai ma suna san shi dan wata rana an da sai manzon Allah ya hango garin Madina sai ya hango dutsen Uhud sai ya ce haza Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu wannan dutsen Uhud dutse ne muna son shi yana son mu da haka nan zai iya motsi na hakika ba abun mamaki bane tunda ko in za in ka je gurin da yake duwatsu za iya ganin wani ya bado kamar yadda Allah ya bada. Allah yana gaya mana cikin suratul baqara akwai dutsen da yake faɗowa sun ba kasar kulubuhum fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati allah da kana izuwa gurin duwatsu kuna ga wani dutse ya faɗo. saboda tsoron Allah aga ashe kenan yana da irada Allah ne bai kaddara mu za mu ji ba idan yana magana ko yana wani abu ko yana tasbihi to da haka anan ba mamaki annabi da umar kala an karbo daga abdullahi dan umar wannan hadisi na bukhari da muslim ne yace kharaja ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi Allah ya fito wajen mu yau min wata rana fa qala ce yace ra'aitu anifan ka anni utitul maqalid manzo Allah ce dazu bana ganni kamar an bani maqalid kamar ka ce a ah, jagoranci ko ko ma'ana makullai ko abubuwan da suke na jagorancin wasu abuwa. wal mawazin da ma'aunai fa ammal maqalidu to ga ma fassarar maqalid din fahiyal mafatihu shine makullai fa to bi kiffa sai aka dola na a bangare a wani ma'auni daya wa wada'at ummati wa wudi'at ummati fi kiffa sai aka al'ummata aka dora ta bangare daya ma'ana an zo da ma'auni mai sikeli mai hannu biyu sai aka dora manzan Allah bangare daya sai aka dauko al'umma sai aka dora bangare daya wannan mabarki ne da manzan Allah ya ga haka yace kamar gashi na an dora shi a bangare daya an dora al'ummar sa anan faraja'tu bihim sai na rinjaye su haka wannan dama ai da cikin halitta ai ba kamar manzan Allah ko a in nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmad lam yunsha wala huwa yunsha'u ala kulli fannin faddala Allah fannahu bi an farada ad-din al-qawima wa sannahu a in nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmad lam yunsha wala huwa yunsha'u da haka manzo Allah dama ya ya ya, ya fi kowa sun maje abi abi bakarin sai aka zo da sai jana abubakar faraja abim shi ma aka ɗora shi aka ɗora al'umma sai rinjaye su to imanin sai jira bakar ai ba daidai yake jira mu ba Allah ya zaɓe shi ya bebeta shi ya bashi wannan daraja din. sun maje abi umara sai aka zo da umar faraja abim sai rinjaye al'ummar sun maje abi usman sai aka zo da usman faraja sai rinjaye al'umma sun marubi sun marubi sai aka ɗauki ma'aunin fa qala lahu rajulun sai wani mutum ya ce fa aina hannu to mu muna ina qala sai maza Allah ya ce tun haisu ja'altum ku. kuna nan inda kuka sanya kawunan ku ma'ana kowa gwargwadon imanin sa da takawansa iyanan yake amma dai waɗannan mutane ga da Allah ya musu to nan ne an samu mara tsoron Allah irin 'yan shi'an nan baƙaƙi sai ce kaji ba sai jana aliyu ko kaji an faɗi abubakar an faɗi umar an faɗi usman amma ba aliyu mutanen nan makiya aliyu ne amma abinda zai abinda su waɗannan suke mantawa da su masu baɗar da waɗanda ake baɗawa a ina aka samu balalar sai jira aliyu cikin littafin suwaye littafin sunna ba inda za ka buɗa ka samu balala ahalil baiti falala tiriyan tiriyan ingantacciya kuma wanda duk inda aka je ta isa balala sai littafin sunna shi sa ko sun tashi ga sai ta suke halitta man sunna a kama hadisan na na ma a ko ina ne to da man su babu abinda zaka samu a sunna ya ninninka abinda zaka samu a nasu da haka idan da gaban sai jira ali ake da kin shi ake to ba za a kawo falalarsa a cikin litaman sunna ba da sai zama a bukhari babu falalar shi a muslim babu falalar shi a tirmizi a nasa'i a abu daud a muslim da imam da litaman sunna ba za su kawo falalar shi ba wanda kuma ba haka bane sai nuna su ahlus sunna suna rawaito riwaya yadda ta zo ba daɗe ba ƙari lokacin da wasu jama'a da ake kira albakariya mutane ne da suka dinga rawaito ruwayoyi kan falalar sayyidina abubakar suna mukabalantar shi'a malamai da suka zo duk sun yi bayaninsu suka ce wannan hadisan da suka kawo ba daidai bane ne dan an an an kushe sai jira abubakar ba za mu rawaito ruwayoyi da ƙarya mu faɗa akan shi ba da haka nan dan ba ban sai jira aliyu ba ya nuna bai da daraja da falala bane bar za mu zo mu karanta shi ma za mu ga yadda malam ya ka hadisi kan falalansa kuma daga littafin sunna wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi fil musnad kamar yadda malam ya ka a ƙasa wa fihi ubaidillah ibn marwan cikin hadisin akwai rawi ubaidillah ibn marwan wa huwa majhulun amma majhuli ne wal hadisu sahu Sheikh Ahmad Shakir shek Ahmad Shakir ya inganta hadisin hadisi na 5469 wannan cewa majahuli ne rawi kuma a ce hadisin ya inganta ko wannan matsala ce da siga kuma koma littafin ka karanta zaka iya fahimtar me dalilin da yasa ya zama Hassan ko sahihi to waɗannan kaɗan kenan daga cikin hadisan da malam ya kada suke nuna falalar sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda sai ce wa min alamatin nubuwa haka ne ko daga alamomin annabta an murrata ka abin radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yadhkuru fitan ce ji manzo Allah yana ambatan fitinu fa ya kusanto da fitinar ya nuna fitinar ta kusa famar rajulun muƙannan fi saubin sai wani mutum ya wuce yana lullube da tuba muqanna shine ya lullube kan shi da tuba faqala sallallahu alaihi wa sallam. sai manzon Allah ya ce hadha yawma idhin alal huda wannan a lokacin yana kan shari'a a lokacin da fitina za ta zo yana kan shari'a ya qulu murratu ibn ka'ab sai murra yake ta ba qumtu ilayhi sai na tashi na bi wannan mutumi fa idha huwa usman sai gashi sai jina usman ne Allah ya kara masa yarda anan mai riwaya ce manzon Allah ya ambaci fitina ya ambaci fitintunu malamai suna cewa di yakin da zai zama tsakanin musulmi da musulmi wannan ana kiran shi fitina ba jihadi ba ne fitina ne duk faɗan da zai zama tsakanin musulmi da musulmi har a ɗau makami wannan fitina ne abinda ake son musulmi ya nisance shi kada ya shiga ciki yana zama jihadi idan ya zama ana yi da kafirai kuma ya cika sharaɗai da ƙa'idoji na jihadi don hatta jihadi na gaskiya ba haka kurin ake tashi kurin a farma wanda yake ba musulmi ba a kashe a akwai yadda musulunci ya zo da tsari da komai to shi yasa malamai suna kiran abin da ya faru tsakanin sayyidina aliyu da sayyidina muawiya suna kiran shi qitalu fitna fada ne na fitina in an ce fitina anan ana nufin fada ne da ya afku tsakanin musulmi da musulmi A nan ba wai an ce mai kitalin fitina ba ne kurin dan a kushe sai jina Aliyu ko dan a kushe sai jina muawiya dan ji wani yana yana ta faɗa cewa wai an ce zamanin sai jina aliyu duk yaƙi yaƙen da ya yi yaƙi yaƙe ne na fitina sai yake ce an zagi sai jina ali abinda ake nufi faɗa ne na fitina fitina ma'ana abin da ya faru tsakanin musulmi waɗannan mutane guda biyu kuma duka ɓangarori biyu musulmi ne da nassin hadisi daga manzon Allah da maza Allah ne kira su da musulmai wala Allah an yusliya bihi bayna fi'atayn azimatayn min musulmina. da haka duk abin da zai gudana tsakanin su ana kiran shi qitalu fitina to anan maza Allah ya ambaci irin waɗannan fitintunu to irin wannan fitinar ce ai ta zo a kashe sayyidina Usman kuma su waye suka tada fitinar masu da'awun musulunci ne suna yin sallah dan da suka zo ma suka mame masallacin maza Allah suka hana sayyidina Usman fitowa a matsayin shi na khalifa da limami dole haka ya ƙure dai da fitowa sallah su suke yin limancin sallah din waɗannan khawarija su suke limanci shi yasa wanda bai san khawarija ba sai ya dinga mamaki ya za a yi mutum yana da awon musulunci kuma ya kashe musulmi ka karanta khawarij khawarija za su wannan ma zai ce arne ne su ce ka sauka lafiya Allah ya kiyaye hanya wannan rakashi wannan kuma ya ce musulmi ne su ce kai muke nema dama da haka suna yin sallah a masallacin manzo Allah su ne limamai lokacin da suka zagaye gidan sayyidina Usman sun hana shi fito sun hana khalifa ya zo ya limanci su kuma suna yin limanci din kuma za su kashe shi kuma yana karatun alkur'ani suka kashe shi to wannan fitina shine nan manzo Allah yake ambata yace to a ranar wannan yana kan gaskiya shine wannan Ka'ab bin ne Ka'ab yana zuwa yaje duba sai ga sayyidina Usman ne wannan hadisi kamar da malai ya ka kasa a hu Tirmidhi tirmidhi ya fitar da shi wa qala tirmidhi tirmidhi ce sahih hasanun sahih wa sahul albani fi sahih sunan albani ya inganta shi wa na aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yarda ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maza Allah ya ce ya usmanu ya kai usman in wallaka Allahu hadha al-amra in Allah ya baka wannan lamari din Yau man wata rana fa aradaka ƙuna an taqla'a qamisaka alladhi qammasaka Allah munafikai suka so ka cire rigan nan da Allah ya sanya maka kun ga manzo Allah ne ya kira su munafikai dama munafinci kala biyu ne akwai munafincin da kafirci ne akwai munafinci wanda ba fitar da mutum daga musulunci fala takhla'ahu manzo Allah ce kada ka cire shi yasa kamar yadda zamu karanta duk da abin da suke yaki sauka da khalifanci din saboda manzo Allah ya ce Allah ya baka wannan lamari munafikai suke so ka bar wannan abu manzo Allah ya ce kada ka cire kada ka cire wannan riga din da Allah ya baka da haka da abin da suke yi shi ba zai ba khalifancin ba haka suka kashe shi to wannan dai alama ce ta annabta manzo Allah ya bada abubuwan kuma abubuwan sun faru bala ya ce inna ahadal khalifati usman bin affan zamanin khalifa usman bin affan yu'tabaru al-asr az-zahabiyya lil khilafati ar-rashida ana ɗaukan shi shine zamani na gol na zinari na khalibancin musulunci na khalibanci na khalibobi shiryayyu saboda me alar rugmi min tashwihi duk da an bata zamanin min qibalil mubtarina ta bangaren masu ƙarya wal mudallilina da masu batarwa wal jahla da jahilai akwai wanda yake cewa wai sai jana usman wai da ya zo khalibanci ko ma ya gebe ya zira hannu ya bar tsinannu suka dinga mulki din wanda manzo Allah ya tsinewa haka haka haka ya kawo suka yi ta yin abin da suka ga dama shi yasa sai sahabbai talakawa suka ƙara talauci masu kuɗi suka ƙara kuɗi da haka sahabbai suka yi mai bore suka kashe shi za mu zo mu karanta za mu ji suwa suka kashe shi to shi anan mala yana cewa duk da bata wannan zamanin da aka in ka bi tarihin musulunci zamanin sayyidina Usman da ya zama khalifa yana ana ɗaukan shi ne zamani al'asur zahabi zamani na gol zamani na zinari saboda me fa fi zamanihim tadda durqatul islam imtidadan azima a zamanin shi ne musulunci ya yadu musulunci ya miƙe daular musulunci ta miƙe babban miƙewa wa amma rakha'u wal amnu wazdadat al sannan aka samu arraha yalwa wal'amnu amnu da aminci wazdadatul utiyat kyautuka kyauta da ake ba mutane musulmai duk wata akwai abin da ake ba kowane mutum wannan abin ya ninku ya karu a zamanin sayyidina usman saboda yadda aka yada musulunci akwai kasashen da zamani za mu zo mu karanta irin kasashen da a zamanin sayyidina usman ne musulunci ya shigo cikin su shi ake kiran shi al-asr zahabi ko ga zamanin sai jana abubakar ya ta fama da masu ridda da annabawan karya. shekara biyun shi ta ƙare a haka sai jana umar da ya zo bayan an gama wannan shi kuma ya ɗauki gabaran yaɗa musulunci din. shi ma ya iya abin da zai yana tafiya sai jana usman da ya zo ya ɗora har nan ifirikiya duk ya taho kamar yadda za mu zo mu gani Wasu wastamarra hazar raka wannan yalwa ta ci gaba wa hadhihi alfutuhatu da wannan buɗe-buɗe muddata khilafati usman tsawon khalifancin sayyidina usman zuha asnatai asharata sana tsawon shekara goma sha biyu ana yada musulunci sun makana tilfitina sannan sai fitina ta faru sanata hamsin wa salasina min alhijira shekara ta talatin da biyar bayan hijira hina kharaja jama'atun min almujrimina lokacin da wasu jama'a mujrimai suka fito azzalama azzalimai udwanan dan ketare iyaka wa zulman da zalunci faqataluhu fi baiti suka kashe shi a gidan shi wa huwa yaqra'ul qur'an yana karanta qur'ani za mu zo mu karanta tafsirin wannan fitina din daki daki in Allah yadda kamar yadda malam ya kashe sa anan ba za mu yi dogon bayani ba kun ga dai nan malam ya sibata su da azzalimai masu zalunci masu ketare iyaka amma za ka ji suna cewa ai sahabbai ne manya-manyan sahabbai wani ma yi. manya-manyan sahabbai ne suka kashe shi har ma ana kokarin a ce da talha da zubair da ana cewa suna cikin da suka kashe sai jira usman saboda kurin tsabar zalunci da kuma kiyayya ga sabon manzon allah da haka dole ne sai ana karanta littafin ingantattu an gurɓata tarihi sosai kuma an yi amfani da wannan gurɓatawar an batar da mutane in za mu zo mu karanta wannan fitinar akwai rubutu da wani malami yayi ya rubuta littafi mujalladi biyu manya-manya sunan shi fitinatu maqtali usman ya yi dirasar abin ilmiyan dirasa hadisiyya tarihiyya ya ɗauko abuwan wanda suke inganta ya ware wanda ba su inganta ba ya ware abuwa ne masu kyau yana da kyau mutum kowa ya samu wannan littafi ya karanta ko ɗalibin ilimi ya samu wannan littafi ya karanta zai ga abuwa da dama kuma zai fita daga cikin wannan wani sa'in mukan ambaci littafi ne a gurin karatu saboda ɗaliban ilimi kun ga sunan littafin fitinatu maqtali usman bin affan in ka shiga intanet kai ka rubuta wannan a google zaka yi zaka yi downloading sunan shi fitinatu maqtali usmana ibnu affan radiyallahu anhu waye littafin dr muhammad Ibn abdullah al-ghabban malami ne a jami'a musulunci ta madina to in ka karanta littafin za ga yadda abubuwan suka faru yana nan ma nema a cikin intanet ne da wadodin din shi kada ka ce baka da kuɗi eh mana ko wani ce wai ina zai samu yanzu duniya an wuce ina zan samu ka tsaya wai ruwa ya shiga tsakaninka da da harkar ilimi ka shiga ka daddanna sai ka yi downloading din sai karanta a wayoyi ma akwai wayoyin da suna iya ɗaukar irin waɗannan littafan za a karanta ya ware abuwa ya yi bayanin yadda abin ya faru daki-daki banda shi akwai littafi da dama da aka rubuta akwai littafi shi ma yana da kyau bari in ga in na gan shi anan in nuna muku shi shi ma yana da kyau ka karanta shi gani da abin da ya shafi abin da ya faru tsakanin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama don sanin hakikanin me ya faru ina ji mun yi ishara zuwa ga littafin can baya da muka zo muna karatu ina ji ta hakiki mawaqibis sahaba fil ko dai wani abu makamancin haka a baya ina ji malam ya ambaci sunan littafin shi ma yana da kyau mu karanta shi sannan littafin al-awasim min al-qawasim na ibn al-arabi musamman wanda muhibbuddin al-khatib yayi masa ta'aliki shi ma yana da kyau mu karanta shi akwai abubuwa masu kyau a ciki waɗanda za ka samu abubuwa masu kyau kuma za ka rabe tsakanin tsaba da tsakuwa wafatuhu wafatin sayyidina Usman tobiya Usman radiyallahu anhu sayyidina Usman yayi wafati ya bar duniya sanata 35 hijriya shekara ta 35 bayan hijira wa dufina bil baqi an binne shi a baqi'a Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya ƙara masa rahma ya ƙara yarda da shi anan ya kamata mu tsaya sai rana ita yau sai mu ɗora. abin da yake na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka fada na kuskure Allah ya gafarta mana ya bamu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika